Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha bakwai ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma uku ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haɗuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya harshen mu ya tsabtace mu domin ganin gaskiya da kuma jinta da aiki da ita wannan zai zama bayan hutun sallah ƙarama kenan sallah babba afwan da aka yi na mako guda ga shi Allah madaukakin sarki ya dawo da mu za mu ci gaba da karatu insha Allah a wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya tabni Abi Sufyan radiyallahu anhu ba littafan mu guda biyu littafin farko al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي على الجمائيل عليه رحمة الله تعالى kuma wannan zai zama majalisunmu na talatin da shida insha Allah ta'ala a cikin littafin malam yana katsari mana bayani a game da sifar Allah subhanahu wa ta'ala ta magana da kuma cewa alƙur'ani attawa al'injil al-zabur dukkaninsu waɗannan maganganun Allah kuma Allah ta'ala yana magana da harafi kuma yana magana da sauti ana jin maganarsa ya yi magana da annabi musa alaihi salam annabi musa ya ji maganar allah ya ji daɗinta har ma ya ce rabbi arini anzur ilayka allah ya ce masa lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa sawfa tarani ya yi magana da mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sannan Allah maɗaukacin sarki yi magana da annabawansa kuma ranar lahira zai yi magana da bayinsa kuma kowa zai ji to su ne waɗannan batutuwan wanda a shekarun baya ƙannonin da suka gabata wannan wata matsala ce mai girma da ta zama a bar fitina a tsakanin musulmai a inda wasu suka kauce wa daidai suke musa wannan sifa kuma suka yi rashin sa'a suka samu gwamnati a lokacin tana goyon bayan ra'ayinsu zamanin sarki al maamun al-abbasi wato abdullahi bin harun rashid ya zama yana goyon bayan wannan mummunar aƙidar sai ya zama ana imtihanul ulama ana yi wa malamai jarabawa mutum bai san hawa ba bai san sauka ba sai a kira shi gaban sarki ko garin gwamnan sarki a garinsu tunda wannan akidar tunda sarkin ƙasa ko sarkin duniya a lokacin na musulmai ya goyi bayan wannan akidar to sai ya zama dukkan wani ma'aikacinsa gwamna ne ko waziri ne to shi ma dole ya zama ya koyi bayan wannan aƙidar ko da a cikin zuciyarsa bai yadda ba kuma aka umarce su da cewa dukkan wani malami shahararre mai karantarwa mai ba da hadisi mai karantar da fikihu ko malamin alkur'ani kai hadda malaman larabci malaman lura ba a kyale su ba sai an musu wannan jarabawar sai a gayyaci mutum ya ce masa me matsayin magana me matsayin alkur'ani a wajensa me matsayin attawa a wajensa me matsayin azzabur da al'injil a wajensa yana cewa maganar Allah ne waɗannan littafan Allah ne saukar da su maganar ta ce su kuma yi wahayinsu ga annabawansa shi ya shiga uku wani abu ga wani a kashe wani a kulle a gidan yari ɗaurin rai da rai mun ji duk bayanan da suka gabata a game da al'imamu ahmad da yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi sai da ya sarakuna uku duka masu wannan mummunar aƙidar amma allah ya tsare shi bai ba su iko sun kashe shi ba saboda ya nuna duk yadda aka kai ga tsanar gaskiya da matsa mata to allah subhanahu wa ta'ala yana goyon bayanta kuma Allah madaukakin sarki ba zai bari gaskiya ta kai ƙasa a marzahancinta ya zama an yi tafi makiyanta sun yi tafi sun ce suke su suka ci nasara ba Allah zai iya ba su nasara ta wani ɗan lokaci su ta yin abin da suka ga dama zuwa wani lokaci Allah madaukakin sarki zai tabbatar da ka'idarsa ta balla qadhifu bil haqqi 'ala al-batili فيدمغه فإذا هو زاهق دقائد الستاء لقد جاء الحق وزعق الباطل إن الباطل كان زهوقا وني تشتاء إذا الله وذك الله شريم كيم تشيني مالك وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ya ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza takallama Allah bil wahyi idan Allah yi magana ta wahayi sami'a sautahu ahlus sama'i to waɗanda suke sama gabaki daya kaga mala'iku ce to za su ji za su ji sautin Allah kaga nan gashi an tabbatar da Allah yana magana da sauti sautin nan ba irin naka ba ba irin nawa ba ba irin na kowa ba kai ma ka san sautin ka ba irin na zaki bane ko ba haka bane zaki ne wani yake siffanta wani yake kamanta shi da zaki yace wa wardun idza warda al furat za'iruhu idza wardun idza idza warda al-buhayrata shariban to warada al-furata za'iruhu wanni wannila wai yana kamanta masoyinsa da zaki ya ce shi masoyin nan nasa kamar wani irin garnakakin zaki idan zakin yadda yake idan ya tafi shan ruwa zuwa a kogin da ake ce masa buhaira buhaira ne eh, dimashku kenan a dimashku yake nufi bilazin idan ya gangara domin ya je sha ruwa a buhaira to a wajen shan ruwansa a wannan kogin na buhaira da ke bilazin to idan ya ƙaraji sautinsa sai an jiyo shi a masar sautinsa sai an jiyo shi a iraki kamar yanzu misali sai ya ce idan ya tafi shan ruwa lakchad kogin chaji wanda najeriya da chaji suke tarayya a mu'amala da shi ko a mallakarsa to in eh, yi ƙara to sai an jiyo sautinsa a kogin kwara wannan ma misalin ya yi ƙasa a kogin kwara da kogin neja nan yana nuna ne yadda zaki ke da sauti za'iyar sannan kuma kukan zaki ai bai kai kogin sha'a ba kifin shark wanda idan ce idan ya kuka a teku za ka ji wani irin yadda ka san kogi za ta teku za ta tsage haka yake kuka kaga kowa da sautinsa to ina ga maganar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi masalul a'la me kake tsammani da sauti na maganar Allah madaukakin sarki so da Allah yana magana da sauti ana jin maganarsa ga wanda yi wa magana to idan Allah madaukakin sarki ya magana ta wahayi ga a sama to sai dukkan halittun sama sai sun ji sautinsa kajarri silsilati ala safwani kamar yadda ake jan katuwar sarka irin sarƙar da ake ɗaura makeken jirgin ruwa to sai a ce an ɗauko ta ƙattai majiya ƙarfi su ɗauko ta su buga ta a dutse kuma su riƙa jan ta ya za ka ji ƙara ga ƙarfe ga dutse sun haɗi ya kake tsammanin ƙarar da za ka ji idan aka buga agogon railway ya kake ji a gari lokacin da ake bugawa garam garam garam gari zai ɗauka to kaga mahallin shahid dai shine sami'a sautahu ahlus samawati ahlus samai halittun sama za su ji sautin sa sautin maganar Allah madaukakin sarki ka jarri silsilati ala safwa kamar yadda ake jan katotuwar sarka ala safwa ne akan dutse fa fayakhuduna sujada, idan mala'ikun Allah suka ji maganar Allah sai su fada su wa Allah sujada wane mutum sai su fada su wa Allah sujada dama mala'iku sun kasance sujada suke wa Allah madaukakin sarki to kun ga wannan shine wa zakar alhadith har zuwa karshen dai hadisin sayyiduna abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ambace shi hadisin yana nan a cikin kunan nan kusa-kusa a cikin littafan ƙasa-ƙasa da ake karanta kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi rahmatullahi alaihi sannan hadisi ne da Imam Bukhari ya ambace shi ta'liqan a cikin kitabut tauhid a cikin sahihin sa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kun ga akwai wannan saboda haka aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce sun yadda cewa Allah yana magana kuma ana jin sautin maganar Allah ga wanda Allah ya so ya ji maganar sa in Allah ya magana da mala'iku suna jin sautinsa da Allah ya magana da annabi Adam ya ji sautinsa da Allah ya magana da annabi Musa annabi Musa ya ji sautin maganar Allah da Allah ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya isra'i da mi'raji da shi ya ji maganar Allah subhanahu wa wata'ala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar Allah a lokacin da ya mafarki a cikin hadithu ikhtisamil mala'il a'la da kan kana son ka zauna lafiya kar ka shiga cikin masu musa aqida tabbatacciya a alqur'anance da hadisance ka miƙa wuya sai ka zauna lafiya Allah ya tabbatar da mu akan daidai wa qaulul qa'id to yanzu malam zai yi raddi sai ya ce fadin me fada بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال wani ya zo ya ce maka wai ba a magana ce da makharijul hurufi duk maganar da aka ce an yi ta to wai tana da harafi to kuma harafi dole zama yana da makharaji makharaji shine inda harafi ke fitowa mun sani muna koya a tajwidi ana ce mana makharij guda biyar ne manya-manya al ra'isa al ra'isa su biyar su kuma al raisa nan su ne suka ba da makharij guda goma sha bakwai al ra'isa su ne akwai harshe wanda shi ne jagoransu domin ya kwashi mafita har goma akwai labba a shafata na biyu kenan sannan na uku akwai aljawfu aljawf wato kirji ko ciki sannan na hudu akwai alhalk makoshi nan wanda yake da mafitai uku mafita uku sannan harfa shida sannan na biyar na ƙarshe shi ne alhaishun hanci wacce mafita ce kwana ɗaya su kuma waɗannan eh, abin nan mafitar guda biyar manya-manya su ne su ne manya-manya-manyan mafitar haruffa to su kuma sai suka tasu gida goma sha bakwai su ne malam aljazari yake cewa makharijul hurufi saba'ata ashar alallazi yaktaruhu man yaktabar فألف الجوف وأختاها وهي غوف مد للهواء تنتهي ثم لعقد الحلق همز هاء هرزوا كرشي تو سي سكتشي وي مغانا دا أكتشي أنيتا تنا دا حرتي تنا دا تو دول توتي من دا حرف الناس زم سنا دا مفتا وانا القيدة كتشن شبها دا انبدأ أو انشلو كتن سكي كفا hujja da ita ce nan ce ka ce Allah maɗaukacin sarki yana magana kuma ana jin maganarsa kenan ka ce maganarsa akwai sauti kuma maganarsa akwai harafi to daga ina yake fitowa harafin sautin daga ina yake in ka ce haka ka ce Allah na da baki ka ce Allah na da harshe ka ce Allah na da makoshi saboda ka yi wa Allah jiki ka mai da Allah jiki ka mai da Allah wata halitta haka suke cewa to shine nan malam zai mayar musu da martani kamar yadda magabata suka mayar musu da martani kuma za ka ji mai da martanin magabata mai da martani ne wanda yake na gaskiya babu son zuciya a cikinsa kuma mai kama ƙwaƙwalwa? to shine yake cewa wa qaulul qa'ili maganar mai faɗa da yake cewa bi annal harfa wa sauta cewa duk harafi da sauti la yakunu illa min makharija ba su kasancewa ce daga mafita batil wannan magana ba gaskiya ba ce. wa muhanun kuma korarriyar magana ce wadda ilimi bai tabbatar da ita ba ilimi bai tabbatar da ita ba domin me Allah subhanahu wata'ala ya ce sama da ƙasa sun yi magana jahannama ce magana to ina makharijul hurufin jahannama ko baka yadda cewa jahannama za ta yi magana ba kaga wata sabuwa ke ko mutum bai yadda cewa Allah ya tambayi sama da ƙasa ya ba su umarni kuma sun ba Allah amsa kuma ƙur'ani ya ambata mana haka ba ma a cikin hadisi ba balle ka tafi akan cewa ai hadisin ko bai inganta ba ko kuma kai mummunar tawili mummunan tawili da hadisi aya ce ta alƙur'ani shine ce qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka yana ya ce mana naqulu li jahannama halin imtala'ti wata taqulu hal mazi. Yau mana naqulu li jahannama ranar da zamu ce wa wutar jahannam Allah ta'ala yake bada labarin cewa ranar lahira idan aka sa 'yan aljanna aljanna aka sa 'yan wuta a cikin wuta to Allah zai tambayi wuta zai yi magana da ita Allah zai yi magana da wuta ya ce yau ranar da na kulu za mu ce li jahannama ga wutar jahannam halimta la'afi shin kin ƙoshi Allah zai tambayi wuta za a zuba mata a zuba a zuba a zuba a zuba a zuba eh. za a zuba mutane za a zuba duwatsu za a zuba ya lalzi na amini ku an fushe ku wa ahlikum nara ne wa kudu hannasu wal hijaratu alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun la ya'tun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru Allah zai zuba mutane a zuba a zuba a zuba a zuba sahabbai da suka ji wannan hankalinsu ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a zuba halittun Allah dubu mutane to ɗaya ne daga cikin al'ummarsa sauran duk da ya juji wa majuji sahabbai suka yi kabbara suka ji daɗi kaga halimta la'ati bayan an gama zubawa Allah zai ce mata kin koshi yanzu nan da wa Allah yake magana da wuta ina bakin wuta yake bahaushe dai yana cewa bakin wuta ko amma kuma yana cewa ta tayi harshe ta yana rini wani yana ba da labarin wata wuta da ya ga an yi iya iyadu amma ina yake harshen ina yake kai ta taba ganin harshen wani irin harshe ne tsoka ne harshen koko harshen wuta karfe ne koko a'a an yi shi ne daga daga ƙashi amma gashi Allah ta'ala ya ce mana za ta yi magana wata kulu ga amsarta sai ta ce hal min mazid akwai daɗi halmin mazid malamai suka ce akwai fassara biyu halmin mazid shin akwai ƙari ina da buƙata halmin mazidin fa'uri da hu akwai ƙari in nuface shi halmin mazid har yanzu akwai ƙari ne ba a gama ba to Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wuta ba za ta koshi ba ba za a bushe ana zuba mata halittu ba waɗanda suka bijire wa Allah har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kafarsa ya taka ta sai ta ce qatu qatu qatu sauti ne na na koshi na koshi to kaga anan gashi wuta za ta yi magana to da wani harafin ta yi ma harafinta shi dai hal min mazi harfa nawa abin nan kalmomi nawa kalmomi uku hal harafi ne kalma ce harfu ma'anan ne min harafi ne kalma ce mazi suna ne kalma ne kaga gashi kalmomi uku harfa nawa hal harfa biyu min harfa biyu hudu kenan mazi harfa hudu harfa takwas to daga ina suka fito a bakin wuta in ka ce duk wata magana duk wanda zai yi magana kowaye shi da harafi ko da sauti a ji sautin to sai wannan sautin ko wani harafin ya kasance yana da mafita to daga ina waɗannan suka fito a jikin wuta to daga in Allah ta'ala a ikonta ya ba wuta ikon ta yi magana da harfa da sautin da za a ji domin yan wuta ba za su ji wannan magana la sa kan maji hal min mazi halim talati su'alullahi ta'ala li jahannam tambayar da Allah zai wa jahannamu وجوابها هل من مزيد wannan ya halatta kenan ka ba da amsa da tambaya ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ba daidai ba ne ana ba da amsa da tambaya yanzu zan tambaya aka mata ita ma sai ta yi sai ta yi tambaya halin talati hal mazi ga hal a tambayar Allah sannan amsar ka ita ma akwai mai akwai halin. halim talati ya jahannamu فأجابت جهنم هل من مزيد يا ربنا هل من مزيد يا saboda haka wani ya zo ya ce maka wai Allah subhanahu wata'ala baya magana da sauti ko da harafi to wannan Qur'ani yake musawa hadisan manzo Allah sama ingantattu yake mutawa wannan kuma dama shine tsarin ‘yan bida’a su ayoyin Allah su musa hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya tsare mana imanin wakadalika kana azza wa jalla ikhbaran an as-sama'i wal arzi haka nan Allah ya ba da labari a game da sama da ƙasa annahuma qalata ataina ta'i annahuma cewa da da sama da ƙasa da Allah madaukakin sarki ya ce musu itiya qaw'an aw karha Allah ba su umarni yace itiya ku zo mun qaw'an aw ku zo a matsayin masu da'a ko tilas ku zo faqala laha walil ardi itiya qaw'an aw karha Allah ya ce ma sama da ƙasa bayan ya halicce su a cikin kwanaki shida waccan kwana biyu waccan kwanaki shida to bayan ya gama halittarsu sai ya ce ku zo itiya tsawon aukirha ku zo kuna mun biyayya ko kuma ku zo tilar Ƙanata a taina fa'iri sai suka ce ya Allah mun zo a matsayin masu biyayya a taina ba'iri sai aka sa su zama mai sai aka sa su zama jami'i kuma jami'ul muzakkar tiyali أتينا طائعين داما من ما في السماوات وما في الأرض da su da abin da ke cikinsu ce ya Allah mun zo a matsayin masu ɗa'a mun zo a matsayin masu biyayya ba a matsayin tilas ba shi yasa da sama da ƙasa da ababen da ke cikinsu musakkarai ne gare mu namu ne Allah ya sauƙaƙe mana saboda Allah ya umarce su su zo kuma suka zo wa Allah a matsayin masu da'a to a nan yanzu ina bakin sama yake ta yi magana gashi Allah ba mu labari ya ce mata ta zo kuma ta ce ta zo ya ce wa ƙasa ta zo kuma ta ce ta zo to ina bakinta yake ina harshen ta sannan da ta magana da sauti samar ko ƙasar ina ne makaraji ina ne mafita harfan da ta yi magana ko suka yi magana duka su biyu kaga ashe ba sharaɗi ba ne ka ce duk wanda aka ce maka yi magana da sauti da harafi ka ce sai harafin yana da mafita kaga kuskure ne a ilmance gashi an kada ne wannan tunanin su zaka ka yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ka yadda da abin da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya faɗa ka yadda da abin da sahabbai suka yadda da shi za ka zauna lafiya ba za ka shiga hayaniya ba ba za ka shiga tashin hankali ba Allah tabbatar da mu akan daidai fa hasala alqawlu min ghairi makharij wala adawati yanzu gashi magana ta tabbata daga waɗannan halittun min ghairi makharija ba tare da wata mafita ta harfa ba wala adawati sannan ko ba irin abin da ba tare da irin kalmomi da malaman na suke magana a kansu ba suna da wa adwatul kala jam'u ada ya shi sun daga Allah ta'ala in ya ba waɗannan halittun dama sun yi magana ba tare da mafitar harfa ba to kai ya za ka yi ka cewa shi ya yi magana ba tare da mafita ba kai imani da wannan zaka zauna lafiya wa ruya anin nabi sama annahu kallamahu zira'ul masmumatu an ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa abin nan karfashi yayi magana a lokacin da aka sa masa guba yahudawa suka tambaya wane nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so sai aka ce musu zira'u usha aka ce musu karfashe na tinkiya ko akuya to kuma ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya qabalu alhadiyata wa yukafiru alaiha daga cin halayen manzon da sama kyawawa in aka masa kyauta yana ansa yana amsa kyauta daga sahabbansa yana amsa kyauta daga baƙi in sun zo wajensa yana amsa kyauta daga waɗanda ba musulmai ba ya amshi kyauta daga muƙauƙis na masar da ba shi kyaututtuka masu yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kuma yukafi wa alaiha zan sama yana ba da tukwici in an ba shi kyauta zai amsa kuma ya ba da tukwici saboda ka sai suka shirya suka sha annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo wa ma'aiki sallallahu alaihi sallam nama na karfashi wato cinya ta akuya sai suka sa guba a cikin mummunar guba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ci fatakallama tizzira'u sai karfashi yayi magana an ce azzira'u an maida shi na mace saboda biyu ne ai ƙa'ida kuma ta lura duk gaba guda biyu a jiki to mace ce eh, duk gaba guda biyu mace ce kaga al'uzunu eh, shi yasa sai ta ce uzunun sami'atun ba za ka ce uzunun sami'un ba sai dai uzunun sami'atun kunne ne ji saboda guda biyu ne sai a ce hadihi uzunin hatani uzunaya waɗannan kunnuwa na ne guda biyu amma hanci kwara ɗaya ne kakkace yana da kafa biyu kwara ɗaya ne shi to shi namiji ne yawwa balarabe ya ce an fuka minka wa in kana da ce wa in kana ba wa in kana da'a hmm? idanuwanka guda biyu mata ne saboda guda biyu ne eh. kice al'ainani hatani al'ainan ba za ka ce hazani al'ainani ba sai dai hatani al'ainan to shine nan annahu kallamahu ziraul masmumatu bai ce az-zira'ul masmumu ba li'anna az-zira'a fiha isnatani guda biyu ne ko kuma ka ce li'anna az-zira'a fiha udwani gabobi ne guda biyu shi kenan sai wannan wannan karfashin yi magana kuma aka je sahabi ɗaya ya ci har ya tafi ya mutu nama ya wuce annabi sallama kuma abin ya ya tsaya masa a nan annabi sallama a hadisai ingantattu ya riƙa faɗi a rayuwarsa duk lokacin da ciwo ya damai sai ce har yanzu wannan bakan guba ita ce take taso mashi kaga iyakar ta harshen iyakar ta sa da hakuran dan dana waye fa takallamat zira to karfashi ina ne makharijul huruf makharijul hurufin shi hmm? ina ne mafitar harafin eh, abin nan karfashi kaga gashi magana kaga lillahi an yaf'ala ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama wa saha annahu sallama alaihi alhajar sannan kuma ya inganta cewa dutse yana wa manzon Allah sallama sallama ba su ɗaya ba annabi mai ya bada labari yace inni la a'lamu hajaran yusallimu alayya fi madinatihi nama amurru bihi ce na san dutse yana mun magana yana mun sallama duk lokacin da na zo wucewa a madina sai dutse ya ce wa manzo Allah sama assalamu alaikum kaga wannan duk mu'jiza ce to dutse ina bakin dutse yake shi balarabe ma idan yana son ya nuna kai baka magana to sai ce kai dutse aw yantiqa al-hajar al-man'ut bis-samam aw yantiqa al-hajar al-man'ut bis-samam shi ba zai yi magana ba har sai idan dutse al-man'ut bis ta kallama. in dutsen da zai magana da ita ce kurmantaka haske magana to gashi nan Allah ta'ala ya sa dutse ne ya yi magana shi yasa ya alahira gaɓoɓi za su yi magana kuma ɗan adam zai tambaya sai Allah madaukakin sai ya sa gaɓoɓi su ce an taƙana Allahu alladhi an taƙa kulla shay'in an taƙana Allahu alladhi an taƙa kulla shay'in Allah wanda ya sa kowane abu ya ga daman yi magana zai yi magana to shi ya samu muka yi magana وقالوا لجلودهم لما fatu za su yi magana, fatar jikin mutum za ta rika magana sai waɗanda fatin nasu za su yi magana ta faɗi saɓan da suke ce ni mashahidtu ma'alaina me yasa kuka ba da mummunan shaida game da mu قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وسلمت عليه الشجرة سلم بشياتي وأن سلم سلم دوز بشيا كاغري بشيا قاتنا كاتاقو إتشي yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana to ina bakin bishiya yake ina harshen ta yake da har za a sa mata shar'i a ce sai ta da ta magana kuma aka ji maganar sai ta fitar da harfa harfa a ce sai ina ne mafitar su. Da ka yadda ga wannan halittun walillahi al-masalul wannan shine malaman mu suke ci mishi qiyasul aula fi aqida ya halatta idan wani halitta yana da wani abu da yake takama da shi ko ya tabbata a gare shi na kamala to ga Allah ya fi kamalantuwa mun gane yayi to wannan shine saboda yan uwa zaman lafiya shine ka tabbata akan aqida ahlus sunna wal jamaa wallahi wallahi ba za ka samu rigima ba ba za ka shiga hayaniya ba sannan ka'idoji ba za ta rikice maka ba amma duk wata aqida da ta saba wa ahlus sunna aqida ahlus sunna wal jamaa to tattaribu fiha al qawaid ƙa'idojin tabbatar da wannan aƙida sai kaga suna cin karo da juna ta tasadam wa ta ta'arab wala tattafiq bi ayi hali min al-ahwal ba za su taɓa tabbata ba Allah ya tabbatar da mu akan daidai wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in